Wannan ita ce hayaniyar da ta kawo tsaiko a majalisar dattawa yau har na tsawon mintuna ashirin. a daidai lokacin da majalisar ke muhawara akan tashin hankali da ke faruwa a jihar rivers tun watanni bakwai da suka wuce kabiru gaya dan majalisar dattawan ne ya yi mani karin haske akan matakan da majalisar ta ɗauka. wani da cikin sanatocin mu guda ɗaya na rivers state ya kawo bayanin cewa ga falin da ke ciki a jihar rivers ya kamata mu ɗauki mataki ko magana da majalisa ta yi wata bakwai nan da ya baya a sake dawo da ita to wannan mun yi maganganu haka mun tattauna kuma da dama ya dan ɓaci kwarai da gaske a majalisar mun ga cewa to lalle ne a ɗauki matakin da za a gyara ƙarshe abin lokaci dai shine to amma kira mana shi shugaban 'yan sandan na kasa ya zo gaban mu ya mana bayani dalla-dalla ko muna kira to bayanin zai yi ba zai yi ne a cikin ɗakin mu da shi ba muna kira san za a yi a duniya ta gani mu ji nasa jawabin a gaban mu in Allah yarda. Mutane sun kusan dawowa daga rakiyar matakan da kuke ɗauka a majalisa domin ɓangaren gwamnati ba ta yin komai a kai. To kana ganin koda su feto janaral ɗin ya zo akwai wani abu da zai canza to na farko dai za mu kira shi mu ji shi kuma shugaban kasa ba inda ya kamata ya mutunta ya ba su martabas irin majalisa saboda su ne wakilan 'yan najeriya mu ne abokanan aikinsa mu ne ya kamata in mun ji abu an yi ba daidai ba mun faɗa mashi ya ɗauka ya amfani da shi kuma mu a 'yan majalisa aikin mu ba da shawara in an ƙibi ne to sai mu ba shi shugaban kasa damar da za mu gaya so mun ce ka za ka yi mun ce ka za ka yi kaƙi wannan ganin za a kai ga wannan damar nan gaban in ba a gyara ba misali kamar yanzu yau da an ɗauki shawarar na jihar riba ɗin da haka take faruwa wadda da yanzu wannan matsalar ba kawo taka ba muka je fatakwal muka yi binkita wanda suka faru muka ce ga dalilan muhimman laifin nan da yake ciki kwamina 'yan sanda yana da laifi na jihar rivers mun faɗi dalilan masu kwari kuma mun ce a cire shi shi shugaban 'yan sanda na ƙasa mun ce lallai ya canja masa wuri don a samu zaman lafiya a jihar rivers a yayin daukan wannan rahoto dai ba a bamu takamaiman rana da ake son su sufeto janar din ya bayyana a gaban majalisar ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya